gari ya waye. madalla masu kallo barkamu da sake kasancewa tare da ku a zauren gari ya waye mu ne muku lalai da marhaban da fatan za a ba mu ar lokaci domin ganin daɗaɗɗen shirye-shiryen da za mu kawo muku musamman shirin nan na musamman akan kiwon lafiyar kwakwalwa na san cewa zuwa yanzu kun fuskanci inda aka dosa kuma wada Allah bayanan da masana suke mana suna amfanar da mu kuma mun fara daukan matakan da suka dace domin ceto lafiyar mu. Muhammad Abubakar Suleiman sunana kuma ina tare da likitan nan hmm. ta gargajiya <laughs> ta anti hajiya mai na'urar gyara kwakwalwa Naomi. Bara ne ba ya zai shiru ba bari mu gaisa dai da ni dai ka suna kuna son ku dora min wannan eh, likita ni ko ba likita ko ku fara ai mu muka san sirrin ne akwai wata amala da kika kawo na kin san wato ka ci abinci ma mai daɗi ko mentally duk da hmm. eh, kin san ranar likita ya ce mana ai kamar wani lokaci babu alaka amma kin gane sai na eh, abinda na duba hmm. kin gane Eh, eh, idan yunwa ta yi yunwa ah. part of Muhammadu masu kallo suna kallo likitan mu ya ya shigo za mu shiga ah, zango na farko ku gyara zama a ah, muhimman batutuwa ake tattauna a wannan shiri na kiwon lafiya na musamman ya za ta kasance lokaci yana jira mu za mu shiga zangon kiwon lafiya. kallo barkanmu da shigowa zangon kiwon lafiya na musamman inda muke tattaunawa akan abin da ya shafi lafiyar kwakwalwa ina kyautata zaton cewa zuwa yanzu mun fara samun amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da muke da su game da irin sauye-sauyen da muke fuskanta imma a karan kanmu ko kuma makusantanmu na ɗabi'u wanda wala Allah suke da alaƙa da lafiyar kwakwalwa a yau muna tare da Dr. sagir garba daga asibitin koyarwa na malam aminu kano kuma sashin kula da lafiyar kwakwalwa da fatan za a gyara zama domin za mu tattauna batu mai matukar muhimmanci abin da ake kira da depression masu kallo bari mu tarbi likita domin kasancewa tare da shi likita bismillah masha Allah likita ni da bakin da muke tare da su bisa ga dukkan alamu a yau muna cikin ah, farin cikin kasancewa tare da kai ina ganin ya kamata na kara kusuwa matsuwa kusa da ni a barka da shigowa likita fuska dai assalamu alaikum wa alaikum assalam cewa lokacin an ganku ku kanku kan zama abin misali dan murmushin ka kadai sa na fara jin sanyi a raina a wani daɗi kwarai da gaske kasancewa tare da kai wannan batu ne da ya daɗe na shigewa mutane duhu mm. kuma zuwa yanzu an fara samun amsoshin tambayoyi kuma kamar yadda na faɗa a zango na farko kuma a buɗe shirin ina ganin yau za mu kalli abin da ake kira da depression da farko idan aka ce depression wanda hausa ke cewa ciwon damuwa me depression take nufi ok to assalamu alaikum masu ah, ah, sauraro ah, shi wannan lafiya kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar shi ne rashin lafiyan da ake ce ma depression wato a hausance ana ce mashi ciwon damuwa in an ce ciwon damuwa rashin lafiya ne wanda yake da alaka da kwakwalwa sannan kuma ita wannan rashin lafiyan tana taba tunani na dan adam da walwalan dan adam ah, sannan kuma wani lokaci ma hadda ayyukansa yana kawo cikas a ah, ah, yadda mutum zai kasa gudanar da ayyukan shi na yau da kullum abinda kuma ƙididdiga suke nunawa ma'ana a bincike na duniya gaba daya hmm. cewar wannan rashin lafiyan tana addaban mutane da dama a hmm. duniya gaba daya hmm. akalla mutane a kashi biyar na al'ummar duniya gaba daya suna fama da wannan to in ka ɗauka al'ummar duniya misali a ce wajen over 7 billion mm. ah, to kaga akalla wajen miliyan 350 ko sama da haka suna fama da wannan lalura. Wow, ah, wonderful doctor. Mm. Shi yasa ina gana Najeriya tun farko muka ce ana da wajen adadi kusan miliyan 20 ah, kamar da alƙalma. Ware da gaske haka ne. yana da ban yana da ban tsoro matuƙa da gaske. Gaskiya. Wannan shimfiɗa ce mai wayar da kai. Ina ganin kamar likita ya cancanci mu dan saka masa hannu. To tunda abin ne ya zama kamar ruwan dare. Za mu iya cewa kaso biyar abu ne mai yawa wannan adadin da ka faɗa abu ne kuma mai yawa mai tsoratarwa wanda ya kamata kowa hmm. ya ɗau matakin kare kansa da kuma makusantansa idan za ka kare na kusa da kayan kare na kusa da ni ina ganin za a samu sauki ko da ba a dakile ta baki ɗaya ko za mu fara sanin alamomin da mutumin zai gane a karan kansa ko kuma wani na kusa da shi cewa akwai yiwuwar ba tare da yanke hukunci kai tsaye ba yana ko kuma wani ko ni suna fama da wannan matsala ta damu Ah, alamomin shi wannan dai ciwo mm. ah, da farko wani lokacin ah, mutum zai fara jin yanayinsa ma'ana na walwala zai fara jin yana shiga cikin yanayi na kunci ma'ana mm. na damuwa mutum zai kasa ah, samun walwala mm. ah, na farin ciki kenan mm. ah, da nan kuma akwai lokutan da za mutum zai kasance mm. kuzarinsa na yanayin jikinsa babu karfi ko da yaushe so wasu lokuta kuma alaman ma zai fara wani lokacin da karancin bacci baccin mutum zai fara raguwa so wasu lokutan kuma tana yiwuwa ka ga tare da cewa rashin lafiyar ne amma baccin a wani lokaci mm. zai iya kuma ya zama ya yi yawa ma so akwai kuma wani lokacin alamar mutum ya fara jin ah, abubuwa da suka saba bashi ah, farin ciki da nishadi mm. sun fara ah, fita a ran shi gaba ɗaya kwata-kwata so idan kuma abin ya ci gaba wani lokacin ya fara tsananta mm. za ka ga mutum ya fara samun wasu tunani marasa kyau tunanin da mutum zai kasance wani lokacin ya ji shi duniyan ma ta fara fita ransa mm. ko kuma ya fara jin shi kaman mutane ba su son sa mm. ko kuma mutum ya ji ma a wasu lokuta ya ji duniyan ma gaba ɗaya yana ganin baya da wani fico a rayuwan ko da ya ci gaba da zama a cikin duniya wanda kila hakan yake haifar da haka kawai a samu mutum wani ko ya yanki kansa ko kuma ya yi kokarin rataye kansa ko ma ya rataye kansa abubuwan da mu saba da su a nan ba ina ganin waɗannan suna daga cikin Ina daga cikin kwarai da gaske cikin ba sani ba akwai rukuni na mutane ko kuma alaka da shekaru da wannan abin yake da shi akan iya samu a yara ne matasa ne mata ne kila wani jinsin ya fi wani kila saboda wasu dalilai akan samu wasu babbance bambance ne akwai kuma akwai wasu rukunin da suka fi fuskantar barazanar da za a iya ganin wa'annan alamomin tattare da su ita dai wannan rashin lafiyan kusan kowane jinsi na al'umma kama da yara mm. matasa har da tsofaffi mm. wannan rashin lafiyan yana iya yana iya damun su mm. sannan kuma jinsi na ya kasance ko a mata ana samu a maza ma ana samu hakanan mata masu ciki da mata waɗanda ma suke shayarwa duk yana faruwa da su so amma dai abin da bincike ya nuna ita wannan rashin lafiyan hmm. yawanci ta fi faruwa ga mata hmm. sakamako akwai wasu dalilai da binciken kuma ya nuna hmm. ɗaya daga cikin dalilan shine da yawa mata kamar sun fi saurin sun fi nuna cewar eh suna cikin wannan yanayin su kai kansu asibiti saboda shi wani lokacin namiji kasan. shi namiji na ɗabi'a sai a ce namiji shi ai bai kama yawa juriya din nan da eh, sauransu eh. to tare da kuma akwai abin yana cikin <laughs> kun ji dai ina ganin kada namiji ya ringa tunani saboda akwai maza a cikin mu akwai matasa da dama kada ku yi tunani kaga wannan kamar hankalin hankalinsa a kwance dukan su kasu eh. ne yawancin su da gilasai kada ka yi tunanin cewa kai namiji yanzu da an fara ganin cewa mata ne kila mu ma mazan muna fuskantar barazana to amma likita daure da muke ba illa ba bace a gare mu a ah, dauriya ba illa ba ne hmm. amma shi a tabbatuwan lafiyan mutum ingantacce ne idan akwai abin da yake damunsa hmm. ya kamata ya zama akwai wanda idan zai fahimce shi hmm. so ya tattauna wannan matsalan tare da wani wanda zai fahimci matsalan shi domin watakila zai iya samun wani mafita so yana da kyau gaskiya mutum a wani lokaci ya zama akwai dauriyan amma kuma mutum ya zama wani extent ne dauriyan nashi zai kai so so ah, ina ganin kafin mu kara wata tambayar ya kamata yadda nake jin daɗin wannan bayani kuma ina ganin a fuskokin abokan wato sauraron likita da muke tare da su anan ya kamata mu sake ah, tafawa ah, likita domin kuwa kuwa yanzu za mu iya gane cewa wannan matsala ce da ta shafi kowa daga cikinmu ba na nufin muna fama da ita a yanzu mm. amma idan za ta shafi wanda yake da shekarunka wanda yake a jinsinka wanda yake da ƙasa da shekarunka wanda yake sama da shekarunka kai ma kana iya yiwuwa ka fada a cikin wannan matsalar to amma ina ganin ya dace tunda mun fara sanin alamomi wani lokaci idan ka san abin da yake haifar da matsala zai taimaka maka ka guje masa bari mu fara da na gaba gaba ila na san kuna da alkaluma da wasu bayanai da suke nuna kila akwai abubuwan da suka fi haifar da shiga wannan larura ta damuwa a menene akan gaba in ya so sai mu dora da shi ya zuwa ga rassan da ake da su inda suke haifar da cutar damuwa eh to a ita wannan lalura ta ciwon damuwa hmm. babu wani takamaiman abu guda daya da mutum zai amfani da shi hmm. ya ce shi ne yake haifar da wannan hmm. amma dai abin da bincike da kuma ilimi ya nuna shine so daga ciki akwai abubuwan da turanci za a ce masu modifiable akwai kuma non modifiable ma'ana akwai abubuwan da misali za ka ga wani yanayi na kaman gado mm. yawa to irin gado watakila za ka ga a family ma'ana a dangin za ka ga wani yana fama da wannan laluran mm. so daga baya kuma sai ka ga wani shi ma a cikin dangin ya kara samu wannan lura ma'ana in akwai yawa ana gadan wannan ita oh. kanta lalura sannan bayan haka akwai abubuwan da ake cira turance kamar trauma psychological trauma mm. so abubuwa na kamar hasara na dukiya mm. uh, hasara kuma ta kama da hadda rayuwa mm. idan mutum ya rasa wannan makucancinsa ko wani masoyinsa mm. so shi kan shi zai iya haifar da wannan lalura sannan kuma idan uh, mutum shi kan shi yana fama da wata lalura Ah, wanda misali abinda ake ce ma fiscal illness kila kamar an ah, gano mutum yana da wata lalura irin a ce ko ah, diabetes mm. laluran ciwon suga ko hawan jini mm. watakila wannan abin damuwa wannan shi kan shi damuwan mm. zai kara sa abin ya zama mashi wani ciwo wanda mai zaman kansa da ake ce ma depression kadan a ribakin su a kamar baki na gaba ɗayan amshe musu ko kuma yi musu duka tambayoyin da suke so rukuni ne ina ganin kamar abin da nake gani a nan yawanci matasa ne a yau ba mu samu dattijai ba amma da an samu mix na maza da mata wasu ɗalibai ne kowa da irin nasu dalilin matasa wasu za su ce baka mace kila dalilin aure ko rashin aure amma bana tunanin akwai masu aure a cikin ku barin duba gani akwai wanda yake da wata tambaya misali akan abin da muke tattauna a daidai wannan gabar akan abubuwan da kila suke haifar da ko kuma ah, ah, bayanan da aka yi akan abin da suke kamar alamomi da kuma abubuwan da suke haifar da ita damuwa tambaya ta shine ah, a cikin alamomi da likita ya zayyana mm. na depression ya yi magana abin da ya jawo hankali na shine magana mutum ya ji ya fara jin kamar ya kawame kansa mm. to shin idan misali yau mutum ya zama ya fara gane gani kamar yadda galibi a matanmu na hausa mm. za ga kawai mace tana gane gani ta ga kawai maciji yanzu na ya shigo nan maciji sai kawai a ce ai mu ga maciji ba mm. to shi shin wannan alamun na gane-gane yana wannan gane-gane yana cikin alamu na depression ko kuwa mun gode ka ba shi wannan tambayar ta mun daɗi likita ka san dama ana alakanta wannan damuwar wani lokaci a ce kamar ai mun mutum asiri ina ganin kamar ta faɗa ruko nan kwarai da gaske haka ne eh. ah, na ji daɗi wannan tambaya tana da tana da muhimmanci sosai eh. ah, kamar yadda ah, cikin za ku ji kila daga baya za mu tattauna akan su kan su kashe-kashen wannan depression mm. so akwai yanayin tsanantar da idan ya wannan cutan ta yi mm. za ta zo da yanayi na ta soya mutum tunanin shi da kuma watakila har ta fara sa mutum yana wani ah, tunani ko na zarge-zarge mm. da kuma wani lokacin a ah, gane-gane mm. ah, ibn do akwai cikin yawanci alamomin na wannan rashin lafiyan mm. bata cika zuwa da nau'i ita in dai zaman a depression ne kadai mm. bata cika zuwa da nau'i na gane-ganen ba haka mm, so yawanci rashin lafiya ta yana da alaka da kwakwalwa wanda yake akwai wani abin da ake cewa physical illness ma'ana rashin lafiya na gangan jiki to wani lokacin shine yake zuwa da irin wannan na gane-ganen so akwai kuma wasu oda wasu abin nan kashin na jinsi na abin nan na rashin lafiya na kwakwalwa su ma suna zuwa da wannan amma shi ma din ana iya samun wannan yanayi na gane-gane a cikin rashin lafiyan na depression so wannan ina ganin ya gamsar da mu duk da akan cewa lokaci idan mutum yana zazzabi ba fa likita bane a cikin malaria ta yi tsanani zaka je yana cewa ya ga ne ko ya ga wani a ta zargin mutane a ta canfi amma ina ganin yanzu za mu tabbatar da cewa ba ruwan su abin da ya kamata shine mu je asibiti mu ga likitoci su yi mana karin haske idan kun gamsu da bayanin likita mu tafa tare da ku muna tattaunawa da kwararrun likitoci masana akan abin da ya shafi lafiyar kwakwalwa inda yau muke tare da dr sagir garba daga asibitin koyarwa na malam aminu kano sashin kula da lafiyar ta kwakwalwa manyan baki mun sake dawowa a likita hmm. kai tsaye tun da mun ji alamomi kuma mun ji wasu daga cikin dalilan da suke haifar da wannan cuta tambayar da aka yi ta karshe ta ɗan mun tsuno ne tun da kaga kamar akwai canfi a ciki idan aka zo gurin ku akwai abin da kuke cewa diagnosis wanda za ku bincika ku tabbatar da cewa wannan ba kaza bane ba shafa aljanu ba ce ba san mu aka yi maka ba komai ba ta yaya kuke ganowa ya kuke diagnosing din mutumin da yake fama da cutar damuwa ita wannan da ya lallura mm. akwai abubuwa matakai da muke bi mm. daga ciki akwai tattaunawa da zami da shi kan shi mara lafiya mm. za mu kuma saurari a 'yan uwan mara lafiyan nan mm. sannan kuma akwai kuma abin da muke ce examination mm. ma'ana za mu shi ma tambayoyi ne amma a wannan lokacin shi kuma wannan history din da muka dauka abu ne wanda ya faru tun a gida da sauransu shi kuma abubuwan da zamu na examination a nan da ya faru watakila akwai lokacin da kuma za mu ba da wasu aune-aune mm. a yi domin abin nan so amma ita wannan lallura kamar da na faɗi alamominta mm. tana zuwa da alamomin wannan damuwan wanda mutum zai ji yana cikin damuwa mm. kawai babu dalili mm. akwai dama yau da kullum za mu ga akwai damuwa na yau idan an bata mutum rai ko mutum yana son wani abu bai samu ba hmm. daman zai ji ba daɗi a ransa hmm. so amma ita wannan mm. wannan damuwan ba wani dalili mutum zai kaji kuma zai ji gaba ɗaya jikinsa ba ƙarfi hmm. so idan muka samu alamun waɗannan a history ɗin daga mara lafiya ko kuma 'yan uwansa suka bamu tabbacin waɗannan wannan barin lafiya yana fama da waɗannan abubuwan mm. sannan kuma ko ya fara jin cewar abubuwa sun fita ransa abin da ya saba yi yana jin daɗi da nishadi a aikace sa ya ja baya mm. so idan rashin lafiyan wannan abin ya ci gaba da faruwa mm. har tsawon akalla sati biyu ko fiye da sati biyu sannan kuma akalla cikin alamu abubuwansa ayyukansa mm. ya fara ja baya kila ya kasa gudanar da mu'amala da iyali yadda ya kamata mm. ko kuma ya kasa tafiyar da ayyukansa kila ma'aikaci ne amma ya fara keɓe kansa bai zuwa wurin aiki mm. ko kuma ɗan kasuwa ne amma ya bar kasuwancinsa to duk waɗannan muna amfani da su mu tabbatar da cewa eh mutum yana dauke da wannan lallura ko kuma wannan lallura akwai ba ita ba ce so wannan shine abin da muke amfani wannan su ne hanyoyin da kuke bi to ka ambaci cewa su kansu ko kuma ita kanta wannan larura matakai-matakai ce zan iya tunawa ko a adadin da aka faɗa cewa na mutane kaza suna fama da ita an ce matakai matakai ne ko za ka iya gaya mana nau'ukan ita wannan larura ta depression mm. eh, ita wannan lalura dai tana farawa daga mataki da ake ce ma mild mm. ma'ana akwai laluran amma dai bata tsananta haka nan ba mataki na farko mm. in ta kai kuma mataki na biyu shine abin da ake ce ma moderate ma'ana matsakaicin tsananci sannan in ta tsananta sosai akwai abin da ake ce ma severe ma'ana ta tsananta sosai har eh, ta kai munzalin da cewar ila ta hana mutum gudanar da ayyukansa na yau da kullum mm. so shi wannan mataki na farko zaka ga ah, mutum yana fama da waɗannan alamomin na kunci da damuwa da rashin jin ah, kadai da rashin jin daɗi a ransa mm. so amma bai kai cewar mutum ya hana shi gudanar da ayyukansa na yau da kullum ba yau zai iya keɓe kansa kwarai da gaske kamar yadda ka zai tagumi ya kasa mu'amala da sauran mutane kwarai mm. da gaske so mataki na biyu kuma zai kai ga cewar akwai alamomin amma yanayin yawan alamomin shi kanshi yana ƙara taimakawa wajen gano cewar moderate ne ko hmm. mild din ne zaka ga alamomin ba su da yawa sosai sabanin a ciki a moderate hmm. so in ya kai sibiya kuma shine tsanantan shi cewar har ya kai ga mutum ya fara jin waɗannan tunanin marasa kyau hmm. kila mutum ya fara abubuwan da ya aikata a baya wanda mm. idan lokacin da ba bai cin wannan yanayi na damuwan mm. so bai tunanin abubuwan da ya aikata wasu laifuffuka wanda ba masu kai sun kawo ba kai a ce mutum ya tsaya yana tunani yana da na sani ba mm. to sai mutum ya fara da na sani akan waɗannan abubuwan sannan kuma mutum ya fara jin cewar shi kaman ba a san shi ko kamar an tsane shi duk waɗannan irin ko mutum ya fara jin ma kamar ya yi raunata kan shi ko kuma ya shi ya maye sanadiyan mm. barin duniyan ya rasa ma'ana ya illata kan shi da sauransu mm. so ma'ana wannan ya kai mataki na sibiya kenan mm. a wani lokacin kuma zaka ga severity din ma'ana sibiya din yana zuwa da nau'i na canza tunanin mutum ya fara zarge-zarge yana ganin kamar da a cutar da shi ko ya fara jin muryoyi muryoyi suna nuna mashi cewar shi ya bai da amfani a rayuwar duniya ko kuma kamar ya illata kan shi da muryoyi kwakwalwa za ta cakuɗe kwakwalwa za ta cakuɗe kwarai da gaske za a zai ka jin muryoyi a zahiri zai ka jin su a kunnen sa amma kuma a zahiri ba zai ga wanda yake maganan ba ba aljanu bane wannan magana wannan ba dan kira da mutane suke ji kwarai wannan ba maganan aljanu bane gaskiya ita ka san dama ita kwakwalwa ai mm. a wani bangare na jikin dan adam wanda yake kula da komi mm. yana kula da tunanin dan adam mm. yana kula da ainihin yadda mutum zai yi ka ganin abubuwa mm. zai ka ganin abubuwa a zahirinsa yana ba su ma'ana kuma yana kula da shi kan shi behavior ma'ana abubuwan da mutum yake gudanarwa na yau da kullum so shi yasa zaka ga ba wai aljanu bane suka shafi mutum amma za ka ga mutane wasu suna da wannan fasa tunanin eh. cewar da an ga mutum ya fara wasu surutai eh. ko ya fara cewa yana jin muryoyi ko yana jin kaza sai ka alakanta shi a ci aljadu ne <laughs> ba ni kaɗai ba wasu daga cikin nan suna abin wato kasan ana magana tana kamar kowa anan na yadda kowa zai yadda da ni cewa duk wayannan abubuwa ne da mu ma mun san su mm. akwai wanda zaka ji ya ci ana masa dan kira shi kaɗai sai ce ya ji ana masa kira kira mm. kira kira ina ganin dukan muna da haƙƙi na isar da wa'annan sakonni na cewa ɗan kiran nan fa kira ne na likita ma'ana kwakwalwarka ta take maka a kwarai da gaske kira ne na likita saboda kwakwalwarka tana gaya ma a kai ta a yi mata juyi ko a mata service <laughs> bari mu dan taba bakin da muke tare da su saboda na gani daga fuskokin su kusan kowa in aka bashi dama nan zai iya tambaya na ganin uku zuwa hudu to amma bari mu dan ba da dama a cikin kuwa yake so ya yi tambaya daidai wanda gaba da yan gaba gaban nan suna kokarin danna na baya yana ganin nan gaba kaɗan zamu matsa baya hmm. ya sunan ki assalamu alaikum sunana raihana alhassan abdullahi daliba a dalibar jarida a makarantar kano polytechnic dakta ina da tambaya ɗaya zuwa biyu hmm. tambaya ta ta farko ita ce idan damuwa ta yi wa mutum yawa wani yakan kai shi yana kuka shi kadai idan ya tuna wani abin haka to wannan yakan taba um, mental health ko kuma ya zai mishi wani ciwo a kwakwalwa tambaya na na biyu kuma shine akwai wanda yake da wannan cutar kuma baya bayyana kuma wanda suke tare da shi ma ba san yana da ita ba mun gode kwarai da gaske yar jarida ce ta gaske na ji daɗin tambaya ai wannan tambaya <laughs> daga jin kai ne ba amma tambayoyin ta sun mun daɗi gaskiya ah, tambayoyi ne masu matukar ah, muhimmanci gaskiya ah, tambayin ta na farko ta tambaya cewar akwai yanayi da mutum zai ji yana kuka shi kadai hmm. kila abin ya ta ina da alaka da rashin lafiya ne na kwakwalwa ko wani abin hmm. so abin da zai ake faruwa shi ne shi kuka akwai lokacin da daman daga cikin shi kan shi alamomin rashin lafiya mutum zai kasance yana kuka shi kadai amma ba wani dalili babbara mm. da ya sa shi kukan mm. a kamar yadda na faɗa muku akwai yanayi da ake ce mana emotions wani mm. lokacin mutum idan yana kuka amma akwai dalilin kukan so ba lalai a ce mutum yana da wai cutan rashin lafiyan kwakwalwa ba kukan daɗi ma to haka ne kaga <laughs> to haka ne amma abu mutum abin daɗi ba akwai lokacin da zai kuka shi ma saboda daɗin ya ya miliyan goma sai ba sai shuka so sai haka ne <laughs> so to amma shi wannan wanda yake faruwa kaga mutum yana kuka ba wani dalili so akwai alaman cewar musamman idan aka ga sauran alamomin sun bayyana daman tare da kukan nan kila akwai yanayin na wannan kuncin da mutum yake ji shi ma hmm. ah, musamman kuma wani lokacin kuncin ma zaka ga yafi damun mutum da sassafe haka hmm. ah, idan mutum ya tashi zai tashi da wannan kuncin hmm. ba wani dalili da ya sa shi wannan damuwa haka so kuma ya zo da yanayi kila kuma kuzarinsa ya ja baya ma'ana karfin jikinsa baya jin karsashin da zai je ci gaba da ayyukansa yawa ba wani kwarai da gaske to idan waɗannan suka zo da alamar kila canji na bacci to watakila wannan yana da alama da rashin lafiyan kwakwalwa da mutum yana bukatan ya je asibiti a hmm. gudanar da bincike domin a dora shi kan magani domin ya sami lafiya tambayanki kuma na biyu kin tambayi sorry tambayan na biyu akwai irin wanda suke da wannan matsalar wanda ba ta bayyana yauwa thank you tambayan ki na biyu kina magana akwai akwai abin da turanci muke ce ma smiling depression hmm, so zaka ga zaka ga mutum za ka ga mutum a bayyane gila mm. za ku yi hudda da shi za ku tattauna za ku yi komi yana da ya kokari mm. yana ma'ana yana Yaƙe. yawa yaƙe kwarai da gaske mm. so amma dip a cikin zuciyan shi akwai abin nan da yake damunsa so wanda kuma za ka ga idan mutum ya kokari ya watakila akwai wani abin da ya tsaya masa bai bayyana sa ba so irin wannan idan mutum ya je samu masana shi ma akwai yanda hikimar tambayoyin da za su yi mm. su tabbatar da cewar eh akwai rashin lafiyar na cutan kwakwalwan tare da shi ko kuma a wani abu ne daban wanda kuma yana bukatan a kalle shi ta wani fanni daban likita da son ce maka wani lokaci shi yasa aka ce masu yawan murmushin na wani lokaci idan suka fashi suka yi fushi fushin nasu kila abin ne tare da yawa damuwa ce ta tare ya kamata mu tafawa <laughs> kamar da aka sani a wannan wata na yuli muke tattauna tare da masana da kuma kwararrun likitoci akan abin da ya shafi lafiyar kwakwalwa na dr sagir garba daga asibitin malam aminu kano wato na koyarwa shine likitan da muke tattaunawa tare da shi za mu ɗora a gaba ta gaba masu kallo warkar da dakta tun da ka fara bayani nake kula da wani abu kakan ce kukan tattauna in kuka tattauna yawanci ma kafin ambatar tattaunawa akan gwaje-gwaje akwai abin da ake cewa therapy wanda tsari ne kamar na discussion ko kuma magana da shi mai fama da kowace irin larura wace irin rawa therapy din yake ah, takawa wajen kamar dakile larurar kwakwalwa gaskiya ne a kamar daman shi wajen kula da wannan lallura ko kuma magance ta hmm. akwai matakai da muke amfani da su hmm. a matakai na farko akwai tsarin ba da magani wannan magani na kwayoyi matakai na biyu kuma akwai yanayi na tsari na tattaunawa hmm. na musamman da ake yi matakai na uku akwai tsari kuma na kokarin gyara mu'amala tsakanin masu fama da wannan lallura. so a tsarin wannan tattaunawa na musamman din da muke kira tarafi mm. so za a wani abu ne wanda za ka ga masu fama da wannan lalura mm. kamar cikin bayanan da ne a baya mm-hmm. akwai yanayi na tunanin su yana canzawa za mm. ka ga mutum ya fara daukan cewar shi baya da amfani so ko kuma ka ga mutum ya fara tunanin cewar an yi abu kila a mutane da yawa kila kuna zaune kuna tattaunawa kila an yi wata magana mm. sai mutum ya dauka a wannan abin da shi aka yi mm, zargi zai mm. fara abin nan so irin waɗannan abubuwan za ka ga cewar akwai abin da muke ce ma cognitive distortions ma'ana akwai wani tunani nasu da ya fara caccanzawa so tsarin nan na tarafi din za ka ga ana ƙoƙari ne domin a gyara waɗannan tunanin nasu da ya canza mm. tunanin to kuma daga cikin tarafi din waɗanda ake bawa ga masu wannan lalura mm. akwai daga ciki abin muke ce ma cognitive behavioral therapy mm. tsari ne na magana da kuma yanda behavior ɗinsu zai kokari a canza shi daga nan kuma akwai zaka ga masu fama da lalurar nan tsarin gudanar da su da iyali kila sun samu sakamakon wannan lalura da suke fama da ita sun kila bata da ko iyalinsu ko kuma wasu wanda suke zamantakewa amma waɗanda suke zamantakewa ba ma su san me yake faruwa ba kawai dai suna ganin mutum yana yana cikin rigingimu ko ya shiga cikin rikici da sauransu amma wannan rashin lafiya ita ce ta yi tasiri wajen waɗannan abubuwa so muna wani tsari da ake ce ma shi ma interpersonal therapy domin a gyara wannan relationship tsakanin mai fama da wannan lalura da sauran ah, mutane so akwai kuma tsarin wanda zaka ga shi ma ana ce mai family therapy mm. family therapy shine za a shigo da ah, ah, dangi iyalin yawa masu mai fama da wannan lalura mm. domin a fahimtar da su ita kanta laluran ya take mm. alamominta ya ake magance ta hmm. sannan kuma me yake iya biyowa baya so duk waɗannan za a ba su cikakken ilimi game da wannan lalura to zaka ga sannan kuma shi ita wannan laluran kamar na bayani a baya shi ma tsanani tsanani ne mana akwai mild akwai hmm. moderate akwai severe so bincike ya nuna cewar wani lokacin wanda suke da mild depression ibin do mutum ba zai iya gane shi na nashi wai mild ne ko mm. moderate ne ko su biya ba a mafiya lokuta sai masana a wannan fannin su ne za su iya tantancewa mm. so idan amma bincike ya nuna wani lokaci idan mutum an gano a asibiti ka zo likita ya ma bincike ya gano cewar kila mild kake da shi mm. so tsarin wannan tattaunawa wani lokacin shi kadai aka yi shi aka bi shi kuma a tsarin yadda aka tsara shi mm. so da yawa lokacin yana taimakawa wani lokacin ma mutum ba tare da mutum ya buƙaci magani ba mm. so idan kuma ya kasance kila moderate ne mm. da yawa abinda ilimi ya guna ne ana haɗawa ne da magani da kuma wannan tattaunawa likita mu gode sosai da wannan bayani bari in sake leƙawa bangaren bakin da muke da su amma yanzu ban da ku da ku na gaba eh, eh, a yi haƙuri eh, saboda na bayan su ma akwai mai tambaya daga layin ba kamar yanzu yadda shaye-shaye ya zama ruwan dare a garin nan hmm. za a iya cewa depression ne wannan shaye-shayen da zaka ga matasa suna yi wani zubin ma hada mata hmm. sannan kuma kuna zaune suka ga mutum kawai ya faɗi wai farfadiya hmm. shi ma za mu iya mishi depression ne ah. Ah, barka dai da wannan tambaya gaskiya ah, shi maganan shaye-shaye abu ne wanda yake yana da fuska biyu kamar yadda aka sani akwai waɗanda suna fama da wannan ranar na damuwa mm. so amma wajen neman mafita ga kansu mm. zai za su tsinci kansu na harkan shaye-shaye hmm. wani farkon abin da zai jefa shi shaye-shaye duk da cewa akwai dalilai da yawa hmm. da zai sa mutum ya tsinci kanshi cikin shaye-shaye so amma ɗaya daga cikin binciken da abin da ya nuna shine wani lokacin wannan damuwa idan ta mutum yawa musamman ɗaya daga cikin abubuwan da suke fara bayyana na alamun wannan rashin lafiya shine idan baccin mutum ya canza hmm. to canzawa bacci mutum zai fara neman wani magani zai sha bancin shi ya dawo daidai saboda yanayin yadda yake takura masa saboda bai samu dacaccen bacci shi mm. to zaka ga mutum ya fara kila wani zai mai zai shi shawara ai in ka sha magani kaza za ka yi bacci to a halin ba a san cewar akwai ciwon damuwa ya bayyana ba a tattare da mutum mm. so wannan ke na farko sannan abu na biyu shi kan shi shaye-shayen mm. idan ko mutum ya tsinduma cikin harkar shaye-shaye zai iya jawo mashi kuma ya samu ita kanta rashin lafiyar ta damu wancan yana neman mafita yawa ya sha ya sha wannan kuma yana ya sha ya samu damu kwarai da gaske to shine abin da yake iya faruwa sannan kuma a tambayanki na biyu cewar kamar masu faduwa mm, farfadiya da za a mm. ce shi kan shi ciwon farfadiya mm. idan wanda yake da ciwon farfadiya wanda shi kuma bincike nuna cewar da yawa kaso daga cikinsu akwai wasu daga cikinsu za ka ga suna samun shi kan shi ciwon nan na damuwa saɓanin ko kuma in ce adadin waɗanda suke da ciwon farfadiya suke tsintakansu kansu cikin wannan ciwo na depression ya fi wanda bai da farfadiya ya samu depression likita saboda yanayi na lokaci mun fara zuwa kusan karshe to amma akan abin da ya shafi farfadiya ba ita kanta za mu kalla ba mm-hmm. ban sani ba ko wannan tambayar da zan yi tana da alaka ko kuma za su zama kamar wani haske a kai masu wani lokaci suna daga cikin mutane da suke fuskantar kamar kyama stigmatization mun mm. suka zo gurin sai an sa toka an kona so ma a ce aljanu ne karkace ka taba su a bar mutum ya ta shure-shure mutum kila da za a nuna masa kansa yanayin da ya shiga nan shi mm. kansa kila zai iya jefa shi ban mm. sani ba wani irin rawa masu fama wani irin yanayi masu fama da irin wa'annan cututtukan akwai dangoginta da ka gani ah, wannan yanayin da suke shiga da kuma yadda mutane ke kallon su wace irin rawa take takawa wajen sa mutane shiga cikin wannan yanayi na damuwa da gaske mm. ah, shi ciwo duk da dai baya ba ah, ainihin abin da muke tattaunawa ba kenan mm. amma dalili ne yasa muke muka dauko wannan babin duk da cewar kamar da ne bayani mm. da yawa masu ciwon farfadiya su kan suna tsinta kansu cikin yanayi na ciwon damuwa depression daga cikin dalilan kuma Uh, za ka ga waɗannan shi kan shi tsangwaman da ake nuna masu mm. cewar ana nuna masu kaman su ba su wasu mutane ne na daban wanda ba normal yadda sauran mutane suke ba mm. shi kansu wannan yana sa masu suna jin kaman uh, uh, esteem ɗinsu ma'ana yadda za su ji karsashin kansu mm. yana ragewa sannan kuma banda wannan zaka ga mutum idan ya samu wannan laluran a duk da cewar yanzu ci gaba gaskiya an samu ci gaba sosai yadda ake magance ta da kuma yanda ake kiraye kiraye ga al'umma mm. cewar mutanen nan su ma kansu lalura ne ciwo ne na kwakwalwa shi kan shi kuma yana mm. iya faruwa da kowa likita mm. um, na ji daɗi ban so na katse ka ba amma lokaci ya riga ya riske mu sai dai za mu bi ka bashi ina ganin tambayoyin mu kusan ko rabi ba mu yi ba ah, ina ganin a cikin jerin gwanin shirye-shirye namu na gaba ah, ko gobe ko jibin in zaka ba mu wani lokacin ya so sai mu sake dora ta da kai mu gode kwarai da gaske masu kallo ina ganin ya kamata mu sake tafawa likita da fatan wannan bayanai da likitoci suke mana zai amfane mu da makusantan mu baki daya kada a manta mu kula da lafiyar mm. mu za ta kula da mu a tara a shirin na gobe domin jin abin da za mu dora da shi yanzu za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin gari ya waye zai dora a daidai wannan lokacin shirin rayuwar ɗalibai ne ke zuwa muku a cikin jerin shirye-shiryen gari ya waye wanda bisa ga al'adar wannan shirin a kullum mukan tattauna da masu ruwa da tsaki abin da ya shafi ilimi dalibai wani lokaci mu hadda iyaye domin mu tattauna akan matsalolin da suke fuskantar dalibai lokacin da suke karatu wani lokaci ma irin matsalolin da ka iya biyo bayan an gama karatu wanda a cikin ɗakin yaɗa shirye-shiryen mai a yau muna tare da kamarar mustapha kabir tsoron ɗinki wanda ɗalibi ne ɗan gwagwarmaya da kuma fashin baki akan al'amuran yau da kullum sannan kuma tare da shi akwai khalid bello na waila wanda ɗalibi ne a jami'ar aliko dangote ta kimiyya da fasaha da ke garin wudil a jihar kano wanda insha Allah idan kun biyo ni a cikin wannan shirin za ku ji yadda tattaunawa tamu za ta kasance comrade muktar barka da shigowa barka muktar a gida Khalid ko garin ce na waila ko comrade zan ce <laughs> da abin da ka faɗa ɗaya dan mai ba comrade ai ba ran kenan eh gaskiya ba ran ne fa mai da ina ganin ta fuskoki da dama dan mai ma sai ka ga ya manta ma yaushe ya zauna ya tsara abinsa amma yanzu ga dan mai da wanki da guga da duniya yau ce ta koma haka in ka fito kamar almajiri sai ka karba eh to ai ci gaba ne yanzu <laughs> dole kuma ai tsafta saboda ci gaba mu'amala da mutane gaskiya ne um, Maudun da zamu tattauna a yau shine kamar student right kamar dama ko kuma in ce yanci na dalibi. Mm. kusan a rayuwar jami'a yanzu za ga na ɗalibi kusan abin da yake tutiya da shi za ga ai ni dan jami'a ne mm. ni dan jami'a ne wani mm. za ga wannan dama yake amfani da ita wurin yin duk abin da ya ga dama mm. comrade ya kace kallon wannan maudu'in ko kuma in ce shi kan shi damar ko kuma yancin ɗalibi a makaranta yancin ɗalibi a makaranta ai kamar mm. bambancinsa da yanci na gaba ɗaya wanda dokar ƙasa ta bayar kalilan ne saboda wannan ya ta'allaka ne a iya makarantar mm. ɗalibi tun daga lokacin matriculation ake ba shi hand out wanda zai duba do's and don'ts ne yi karkayi da a ciki so wayannan dus and don'ts din da suke wannan handouts din suna da alaka da bayyana yancin ɗalibin shi kansa saboda in duk ɗalibin da ya zama ɗan jami'a ne an bashi admission letter ya karɓa ya registration ya sa kuɗin shi wata tsangaya ce shiga wanda doka ce ta kafa shi da duk waɗanda suke mu'amala a cikin wannan tsangayar dokokin kuma suna kare shi menene dama right shine yanci naka abin da kake da dama shi kake jira a yi maka ba mm. kai wai za ka yi shi ba mm. so in ya shiga wannan jami'ar yana da yanci da yawa iya adadin wa'inda wannan jami'ar ta takaita ta bayyana su yanci mm. yana da alaka da koyar da shi in ya shiga ya kamata dole za a koyar da shi tun da ya shiga ya biya ya saka an bashi shi uh, registration number an yi mai komai sannan yancin yana da alaka da cewa ba ba za a yi mishi wariyar launin fata ba shi baki ne sai malami ya ce ya fi son farare wannan hmm. ba daidai ba ne ya saba duk eh. kafin mu zo kawai nan ko kuma mace ko mace ko namiji ko kuma bangaren addini da sauransu eh, eh. amma bari mu ji ta bakin na waila akwai daga cikin yana daga cikin damamakin da ɗalibi yake da shi kamar a ce kamar academic freedom kamar ya sami ilimi ya tambaya a koyar da shi ya express an opinion dinsa. shin kana gani ka duba waɗannan abubuwan yanzu ɗaliban suna amfani da wannan damar daidai yadda ya kamata eh to idan ka duba ɗaliban yawanci suna shiga jami'ar ne a halin da ma ba su san ma me jami'ar ba da farko a sannan kuma ita yanci na ɗalibi a cikin jami'a kashi-kashi ne mm. Mm. akwai wanda shi na makaranta ne akwai wanda kuma sai ma kana ciki zaka san wannan yancin ka ne mm. wanda ba sa cikin littafin da ake bayarwa kamar zan yi misali kamar ɗalibi ne zai je ganin malamin shi da ya koyar da shi Mm. ka san akwai ka'idoji da zaka bi wajen ganin malami ba kawai zuwa zaka ka ganshi ba to amma zaka ga sai ɗalibi ya tafi kawai offhead ya ga ɗalibi malami na tafiya a cikin mm. makaranta kawai sai ɗaga nusa na zo zan tambaye ka wani abu ka wani na saba doka bai mm. je ofis ya same shi ta masalaha ba sannan kuma in ka duba za ka ga akwai yadda za ka ga an yi jarrabawa ko kuma test ɗalibi yana ganin ya ci amma shi kuma yana tsoron zuwa gun malamin shi ya tambaye shi sa wannan kwas ɗin da ka ɗauke ni fanaci a duba yawwa mm. to shi kuma yana tsoron zuwa wannan wajen saboda yana ganin girman malamin tunda a class yake zuwa kawai ya gan shi a can gaba shi yana baya hmm. ya kake gani wasu daga cikin dalibai da suke tsintar kansu kuma ce suke sanya kansu a cikin irin wannan matsaloli. sun zalunci kansu sun zalunci iyayensu kai magana talauci an ce ka kace ga yanayin yadda abubuwa suke hmm. baban ka zai zakulo kuɗin da zai zo wani tudu wani gangare wani hmm. ma rago za a tsaye za a kama a siyar a ce gashi je ka biya kuɗin makaranta sai ka sauka daga kan layin sai ka hau layin da ba zai samar da wannan manufar da ta kaka makarantar ba ka zalunci kanka ka zalunci wannan iyayen da suke gida zaluntar kanka ne na farko dai zaka yi nadama ba wanda yake bin hanya bauɗaɗɗiya wanda bai nadama ba mm. na biyu kuma su wannan iyaye suna da haƙƙi suna da hakki na cewa sun cire guminsu kuma suna dan su rayar da kai wataƙila akwai matsalolin da waɗannan kuɗaɗen za su yi amfani a gida amma saboda ana so a mai da kai mutum a samu maka da rayuwa a samu maka da mafita a gobe yasa sai a haƙura da komai a zo a zuba maka wannan kuɗin ko a ce a tura ka je kai wannan karatu to dama su kuɗi babu yadda za a ce babu wai ba wata matsala da za su kawo musamman a rayuwar Najeriya yanzu yadda suke a hannu a hannu to kuma suka cire ka kaddara dubu ashirin ne aka cire akwai gidan da an kalle shi bai kama da dubu ashirin za ta fito daga gidan ba amma za ka samu tsakanin uwa da uba da wa ko da ya an zakulo dubu ashirin da za ka je ka registration sai ka tafi makaranta dama kamar yadda mun sha faɗa a yi shiri makaranta dama fuskoki biyu ne akwai ɗaliban da za su marabce ka wanda Allah ya taimake ka za su kai ka har ƙarshen makarantar lafiya baka da matsala akwai wa'inda suka karbe ka dama halaka ce su dama ba su ɗauki wannan wani abu wannan ba to zaɓi yana hannun shi wannan ɗalibin ɗalibin da ko sanyoyi da zai iya tantance irin waɗannan abubuwa. ana iya tantancewa mana saboda ai duk ɗalibai ne kai ɗalibi ne ni ɗalibi ne shi ɗalibi ne masu kallo da yawa ɗalibai ne mm. ai juma'ar da ta kyau in ji malam bahaushe tun daga laraba ake gane ta amma na maila kana gani a yanzu a irin abokanai da ake muke mu'amala da su a makarantu anya muna tsaya mu tantance kanmu misali in ma grupin kanmu zamu yi wani ya kamata a ce yana cikin group din nan ko kuma bai kamata ba ko kuma ani tarbiyyar da na zo daga gidanmu bai kamata a ce na relating to waɗannan nau'in na mutane ba shin kana gani ana tantancewa eh ana yi amma kuma ya danganta daga tunanin ɗalibin kuma environment ne da in kana zuwa makaranta especially kamar mu da muke makaranta ta boarding hmm. idan ka tafi zaka ga ɗalibi ya samu kanshi a gidansu karfe taran dare ake rufe gida hmm. sannan in bai shigo ba za a kira shi a waya a ce wani ba ka gida kafin ka ci gaba da wannan amsa bari in ƙara ma da wannan tambayar kusan duk kowane yana daga cikin dama da ɗalibi yake da yake tutiya da ita kamar right to privacy kamar yadda ka fara faɗowa wani za gan a gidansu ne karfe tara ko goma ya shiga ya kwanta to amma ɗaliban ai kala biyu ne akwai mm. wanda su ma ake kulle su kama a gida wanda suke hostel wanda karfe sha biyu yawanci ake rufe hostel mm. idan ka je to amma ka san wani lokaci fa in ba kwana a hostel ba wanda zai je duba ɗakin ka wani ya shigo ko bai shiga ba eh, yau in ka ga dama ka kwana ne gobe in ka ga dama ka kwana wurin wani abokin ka eh daman ana yi ka san tana faruwa ana yi sosai to su dai ɗalibai <laughs> kamar yadda ka faɗa eh. a kashi biyu ne wani ya samu bai da freedom a gida mm. da ya je kuma sai ya samu freedom ka nan zai mm. dinga wuce time sannan kuma yana karya dokoki wani kuma mm. da ya je sai bai sa'a ba sai ya samu abokai ɓata gari wanda wasu za su sammace ka gaskiya wasu kuma za su nuna ma halinsu da farko ka sani kafin ka fara mu'amala amma na nawala ina da ja akan wannan magana taka idan yanzu ka fara kallon shirin ko ka fara kallon shirin shirin rayuwar ɗalibai ne yake zuwa muku a cikin jerin shirye-shiryen gari ya waye inda muke tattauna da kamarar mustapha kabir tsoron dinki da kuma khalid bello na waila wanda insha allahu yanzu tattauna tamu za ta ci gaba barkanmu da dawa na na waila dazu ka koro bayani kake cewa wani lokaci kuma sai dalibi ya rashin sa'a ya haɗu da ɗalibai mm. inda na ce ina da ja akan magana ka ni mm. ina gani lokaci in dai baka da ra'ayin abu an san yes ɗalibi ko kuma ce aboki yana da tasiri ga abokinsa amma akwai abin da in dai kana da karfin sha'awa ko kuma karfin ra'ayi akan abu ina gani ta nan ne za iya fara jin ra'ayinka to akwai abin da yake faruwa a rayuwar jami'a gaba ɗayanta in ka shiga mm. akwai ɗalibin da zai je makaranta gaskiya bai da ƙarfi kuma ba su da ƙarfi a gidansu to sai ya mm. samu aboki wanda zai dan dinga tallafa mai da ɗayan canjika saboda shi wancan ya fi shi dama wannan yana tasiri to wannan kuma tasirin da yake tunda wancan ya fi wancan dama hmm. to zai dan dinga jan shi tun farko bai nuna mai yana misali mu dau shaye shaye Mm. ai akwai wanda ba za ka ma yana shaye-shaye ba a jami'a ku fara aji ɗaya da shi har ku gama ba za ka gane yana shaye-shaye ba mm. to wannan kuma in ya ja ka kana abokin shi kuna ma'amala yana taimaka ma yana taimaka ma wata ran ko kuna zaune za ka ga abu sai ce ma dan gwada shan wannan abin da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan mm. step by step har ya koya ma to kuma kamar in ka koma rayuwar mata a jami'a akwai abubuwan da mata suke wanda ba daidai ba ne wanda zaki zauna da mace hostel kuke tare ma baki san tana yi ba karshe sai ta ja hankalinki tana nuna miki wasu abubuwa da suke ciki especially kaga rayuwar mata a jami'a mace ce yanzu a gida mu example ana ba ta naira dubu goma yanzu a rayuwar nan da ake ciki naira dubu goma ba za ta iya ma komai ba tunda ana refilling gas ma 3 kg dubu uku da ɗari biyar kuma wannan dubu uku da ɗari biyar ɗin na tabbata wannan ya zama na ce ke girka abin da ka ci ba sai dinga yi to dafawan kenan mm. to cefane mutum cefanen nawa zai ya dafa to sai kiga kawarki ta jawo miki a'a ga wani abu fa da in kika ki samu dubu hamsin kuma a hankali ba za ta fara faɗa miki ba sai ta yi nisa kun saba saboda sai ai kaga ba a taɓa jan mutum cikin abu ba a sauna da shi an shaku ba sai kuma an shaku kuma an gano wani a jikinka ai za a gano gibin da nan ne in aka taɓo ka za ka ji weak point ɗinka to sai sun zauna da kai sun gane wannan halin naka sannan su koya maka halin su mara kyau to ka zo da magana cewa sai mutum na da ra'ayin kenan <laughs> um, sauran ɗinki mm. akwai kamar dama da ɗalibi yake da shi kamar abin da ake cewa kamar access to non-discrimination kamar ba za a ci zarafin ɗalibi ba da sauransu mm. duba ga ko yanayin bangaren yarenka ko addininka mm. da sauransu amma za ga wani lokaci akwai waɗanda muke cuɗanya da sauran wurin koyo musamman a makarantunmu za ka ga wani ko yan bangaren arewacin najeriya kake kai ba hausan kake ji ba sosai mm. wani lokaci ma an ko a nan bangaren kake in ka matsa irin ko kafiyar turanci ko kuma kafiyar tambaya haka za ka ga ko malami ko in baya ajiyar lokaci ana nuna kamar kafiya shishigi ko wasu abubuwa kaga right din ɗalibi ne ya tashi a ajiye duk abin da yake so a gaban malami ko mm. in ce tambaya ko kuma mm. wani abu da yake so a masa fashin baki da sauransu mm. amma sai ga wani lokaci a tsakanin mu ɗaliban wasu suna discriminating wasu ya kake kallon wannan matsala a tsakanin ɗaliban wannan kabilanci ne da kuma rashin kula da wannan doka ta makaranta da ta bashi yanci ai ko daga ina yake in dai a cikin najeriya yake ko ma ba dan najeriya bane tunda jami'a tana da alaka wanda ba ma dan kasa ya zo ba hmm. magana kai wani wariyar launin fata wannan kamar gidadanci ne da rashin fahimtar ita kanta hmm. rayuwa ba ma ita jami'ar ba hmm. saboda shi da ya zo ya biya registration kamar yadda ka biya ba gidan ku bane ba gidansu bane so yana da alaka da duk wasu abubuwa wanda da wani mawaƙi ke cewa kamar jami'a ce gidan kowa gidan kowa ne mana to ai shi sa aka ce duk wanda ya shiga irin wannan makarantar kamar yanzu na ɗauko ƙasar da nake ciki najeriya ai kamar wani ɗan siffan najeriya aka haska ma a cikin jami'ar Na hmm. haka zaka gan shi daga gefen najeriya ka gan shi daga tsakiyar najeriya ka gan shi daga ko'ina ya zo kun haɗu idan ka yi a nan jami'ar a nan ƙasar jihar ka take misali a ce a jihar maji daɗi take sunan hmm. jihar kenan hmm. sai wani ya zo daga takunkumi jihar takunkumi eh. sai kai kawai sai cewa kai kafiyar shishigi kawai banza kafiyar shishigi kabilar ah, masu takunkumi kawai ka zo an zo garinmu ana nema a sake mana a wannan gidadanci ne idan aka ɗauki kundin ai kamar yadda zu ah, nawaila yana magana akan wani abu wanda bai duba shi ya same shi a handbook ba ai shi dama ita doka ba za a zo a tattaro komai a ce sai an ce ga dus and dons ba mm. a kana da bukasa shi sa shi kansa kundin tsarin mulki na kasa in ba masanin ne ma sharhi ba mm. ai akwai abin kamar da kake cewa malami Ah, ba za ka iya zuwa ka gan shi a hanya ka ce masa kaza wait malam yanzu ina tambaya ba yana cikin tsarin inda malamin ne yana cikin tsari akan hanya yanzu ina da wani abu ni na shayi wannan duk sun sani wanda suke malamai na suna kallon shirin su zan tare kan ci amma kuma fa ya danganta da approach ko kuma da situation da kaga malamin to ai kai ma idan har kana da kan gado ai komai circumstance ne yake warantin ya zaka yabo misali yanayi ne yake baka dama yanzu in ka gan shi a mood akwai yanayin da zaka ga malami maraba da kowa yanayinsa amma yanzu misali malami ya je haji defense bai samu ba ya taho kawai yana muzure sai ka ce malam ina tambaya wataƙila ma a rana yayi classes uku maybe last class din sa ya fito kenan kawai sai ka zo ka da tsaye shi to kaga wannan gajiya ce za ta sa gaya ma magana da zaka ga kamar wannan ai ba mama kamar bai masu daukan sufan malami ba amma a cikin ka'idar in kai malami ne a shirye kake da kowace tambaya za ka iya cewa zai iya tsaye da kai a hanya ka ce masa ba rana ka za ka zo ka sami na a ofis. Mm, ka san ni zan yi magana abin da na sani ne mm. akan wanda ban sani ba kuma dama abin da baka sani ba sai ka lullube shi mm. to duk dalibi da ya shiga siyasa yawanci kamar ni yanzu ina fahimce ka kana so ka ce min yawanci duk masu raka kunnan ko kuma in ce wanda suke rakiyar siyasa nan da wanda suke takara duk yan aji uku ne a'a za ta iya yiwuwa za ka samu wani tun da ya zo ya yi diploma ya yi mai yana aluta wani fa yana ma shiga makaranta don yi alutan ne kawai shi dan ya aluta shi zai shiga zai ita ce manufar ta shiga makaranta yawa in ya shiga saboda ita alutan nan tana taimakon dalibi kuma tana kai shi yanda bai kai ba yanzu misali zan ma kana ɗalibi dan aji biyar kamata ko mm. ɗan aji hudu zaka ga wani ɗalibin ya je ya ga gwamna ya gaya mai bukatun ɗalibai mm. wanda kai idan a gari kake baka isa ka ga wannan mutumin ba mm. kuma wannan harkar ce akwai wanda kuma ka san sa harka alutan nan suka fara yi a makaranta kuma suka zo suka zama wasu a ƙasar nan wanda ita ce yanzu ji na wala inda nake da ja da kai shine ka gane waɗannan waɗanda sai ƙananan aji waɗanda su aka fi sakawa a gaba lokacin da za a fita kowa sun fi yawa ma abin nan ka gane su tunda wanda za ka suna da positions din yan kadan ne kawai kamar amfani suke da wasu mm. ni magana ta waɗannan ya kamata a ce ka fara sanin makamaka ina ka kama na kafin ka wannan amma ko yawon siyasa ake yi mm. ai ko da duk aluta za a tattara a ce ku zo mu fita ba a fita da dan aji da saboda ba ma a san shi ba ban san waye yake sanin an aji nawa ne a jami'a yawanci abin da zaka gani sai wanda yazo yana da interest na san kana president ko kana mm. treasurer baka da time inda zaka je ka nemo dan aji dai ka ce mai yazo ku fita to Allah ya kiyaye na waila kana da ja sosai a cikin wannan maudu'in kuma gashi lokaci ya mana halin sa mm. ko sauran dinki bari fa da shawara ka a gurguje akan akan maudu'in da muke tattauna ba right na dalibi. eh right na dalibi shine shawarar da zan ba ɗalibai da wanda za su ke shirin shiga jami'a na ga an yi matriculation ma kwanan nan da waɗanda suke ciki tintini mm. mm. ya kamata mataki na farko mu san right din namu mm. kafin mu aiki da shi saboda sun ce ignorance of law is not an excuse babu yadda za a yi baka san abu baka ce zaka kiyaye shi ko ka neme shi yanci saninsa ake sai a neme shi in baka san shi baka ce zaka neme shi zaka yi bankaura ka je ka shiga cikin matsala wannan shine shawarar da zan ba ɗalibai industry to na waila kuma da sauran ɗinki na gode da lokacin ku na samu damar tattauna da ku a cikin wannan shirin Allah ya sa irin shawarar da ku bayar za su isa ga kunnuwan ɗalibai amin ya Allah jama'a masu kallon mu duka duka yadda shirin rayuwar dalibai zo ƙarshe kenan da fatan irin shawarwar da suka bayar za a yi amfani da su ku kasance da ni a sati mai zuwa domin gani da jin irin samun maudu'in da za mu tattauna a cikin wannan shirin na rayuwar ɗalibai shirin rayuwar dalibai zai je hutu idan ya dawo shirin gari ya waye zai ci gaba da kawo muku sauran shirye-shiryen lokaci ya daga mana hannu dole hmm. a anan za mu ta masu kallo duka duka da wannan shiri za mu dasa aya a daidai wannan lokaci da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu muhammad masu kallo kada ku manta maganar abin da ya shafi kwakwalwa kullum muna faɗa cewa ku kula da ku za ta kula da ku da wannan muke cewa ku huta lafiya masu